ku al'umman Nijar kuna ina ku zo ku saurari wasu gwalagwalan kalmomi masu daɗi daga bakin Sheikh Anas Taufik daga ƙasar Ghana wanda ya yi wa ƙasar Nijar da 'yan Nijar baki ɗaya. Ku zo mu saurara gaba ɗaya ku shi wannan bawan Allah abin da ya faɗa. mutane Nijar, ina roƙon Allah ya ba ku zaman lafiya. Ubangiji Allah duk abin da ke damun ku ubangiji Allah ya magance muku shi duk wanda ke kulla ma san Nijar sharri Allah kai maganin shi wanda kuma zai kama Nijar alkhairi ubangiji Allah ka daumar da shi ya Allah muna roƙon ka kasar Nijar ka san musulmai kusan 95% musulmai ne ya Allah muna ka subba alaihim khaira sabba Allah ka zubo ka malalo musu alkhairi ka kiyaye mu kasan Nijar amin duk wanda ke neman ta da sharri Allah kaka bashi dama wai za a musu za a kai su za a kai musu hari ni jai kuna aka yi ku cikin duniya ga a Nijar kuna yi ku ga kuma ya riga ya faru kuma ka duba kasar duka suna bayan ku ko dai to mu dai kaga ni ba son abin da sa na yi shirin batun Nijar kaga internal matters ne ni ba son shiga cikin batun Nijar ya zama damuwa in faɗi wani abin da zai cutar da zai cutar da garin maganan kasan su ne shi yasa mu da muke waje abin da zamu yi ne kurum duk abin da ake kiransa alkhairi Allah ba Niger abin da ake ce ma damuwa Allah ce Niger da shi amma politics in Niger ni Anas ba magana na ba magana Niger ne kamar mu ma politics in Ghana magana wane ne Ghanaians ya kamata a bar musu addu'a ya kamata musu ba shi shigi ba ka ji magana irin ta dattijawan malumai shek anas gana allah ya saka maka da alkhairi allah ya tsare zuri'anka gaba da baya allah ya karbi da'awanka allah ya karfafa ka mu 'yan nijar muna godiya da wannan addu'an da wannan maganganun masu daɗi da ka faɗa muna aka ce magana mai daɗi ko ba a ɗauki abu aka baka ba a hannu to wallahi ta wadatar muna godiya mu 'yan nijar allah ya saka maka da mafificin alkhairi ku kuma da 'yan uwa 'yan nijar wani addu'a za ku yi wannan shek wannan malamin kuma menene ra'ayinku game da wannan bayanin da ya yi allah ya samu dace ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin mu baki ɗaya na gode da lokacinku mai muhimmanci Jama'a barkanmu da warhaka kamar kullum yadda muka saba kawo muku rahotanni masu ƙayatarwa daga shafin kundin Hausa TV. Yanzu ma muna ɗauke da waɗansu rahotannin masu dama za ku ji inda kotu ta hana EFCC bincikar hukumar yaƙi da rashawa ta Kano. Sa'annan kuma za ku ji rikicin siyasar Nijar ka iya jefa 'yan ƙasar cikin ukuba. cewar Majalisar Ɗinkin Duniya wato MDD. Kana za ku je da APC ta jefa al'ummar Najeriya a cikin ukuba cewar PDP. bayan nan kuma za ku je mu ɗauke da wani rahoton inda ake cewa an kai mutum shida kotu game da kuɗi da zinaren da aka kama a wani jirgi waɗannan su ne kani labaran da muke ɗauke da su a daidai wannan lokacin yanzu kuma za mu so masu sauraro su gyara zama domin jin cikakken labarin daga farkon shi har ƙarshe. Amma kafin nan idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha mu mai albarka. Wato kundin Hausa TV muna roƙon ku da ku yi mana subscribing kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kaɗai dan zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Bayan nan kuma muna roƙo da ku yi mana comment sannan ku tura wa 'yan uwa da abokan arziki. don su ma su gani su san abin da duniya take ciki hakan ne daidai gode mun gode yadda muka kawo muku kanin labarai na cewa kotu ta hana efcc bincikar hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano babbar kotun tarayya da ke jihar kano a arewacin najeriya ta bayar da umarnin dakatar da wasu hukumomin yaƙi da cin hanci ciki har da efcc daga bincikar hukumar yaƙi da cin hanci ta jihar da wasu jami'anta lamarin na zuwa ne yayin da efcc ta buƙaci hukumar ta public complaint and anti-corruption commission ta yi mata bayani game da wasu kuɗaɗe kazalika ta buƙaci shugaban hukumar muhuyi magaji ya yi mata bayani game da yadda yake gudanar da ayyukansa duk da dai waɗansu sun fara korafin cewa wannan abu baya wuce bita da kullun 'yan adawar siyasa barkanmu da jin muhimmin labari daga jihar kanan najeriya yanzu kuma za mu kai ku ga ƙasar nijar amma kafin nan muna sanar da ku idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka wato kundin Hausa TV da kada ku manta ku daure ku yi mana subscribing kana ku danna kararrawa domin samun dukkan ƙayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sa'annan kuma muna roƙonku da ku yi mana comment sannan ku mana sharing wato ku tura wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su samu su ga abin da duniya take ciki. kamar yadda kanin labaran ya zo cewar rikicin siyasar Nijar ka iya jefa 'yan kasar cikin ukuba. Majalisar Ɗinkin Duniya wato MDD ta ce rikicin siyasar kasar Nijar haɗi da takunkuman da aka ƙaƙaba mata sakamakon juyin mulki ya jefa ɗimbin jama'ar ƙasar da ke yankin sahel cikin ukuba a watan da ya gabata kaɗai an samu ƙaruwar rikici da tashe-tashen hankali da suka kai ga raba kimanin mutum dubu ashirin daga muhallansu a cewar mdd a ranar talata wannan ya haifar da cikas wajen samar da cikakkiyar kariya ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka har ma da waɗanda ke basu mafakar hukumar lura da ƙaurar jama'a da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato unhcr ta ce ta shaida karuwar matsaloli da kashi hamsin cikin ɗari da suka hada da satar jama'a domin neman kuɗin fansa da rikicin cikin gida a kwana biyar da yin juyin mulki a watan da ya gabata dambarwar siyasa da ke ci gaba da faruwa kuma rashin alamun sasantawa a kusa na ci gaba da haifar da barazana lura ne da ake yawan samun yawaitar harhare daga ƙungiyoyi masu ɗaukar makamai kan iyakokin ƙasashen mali da burkina faso kamar yadda emmanuel gignic jakadan unhcr a niger ya shaidawa manema labarai a birnin geneva hukumar ta ce waɗanda rikicin ya shafa sun haɗa da 'yan niger 350 waɗanda tun asalin rikicin cikin gida ya ɗaiɗaita su akwai irin wannan adadin na masu neman mafaka da baƙi 'yan gudun hijira da suka fito daga makwabtan ƙasashe. Barkanmu da dawowa daga jin wannan rahoto yanzu kuma za mu ƙara komawa cikin Najeriya inda jam'iyya mai mulki ta APC da kuma jam'iyyar adawa ta PDP aka soma sato kasa katsi. Amma kafin mu shiga labarin gadan-gadan kada dai ku manta kuna tare da kundin Hausa TV sa'annan idan yau ne farkon ziyartar ku wannan shafi namu mai albarka muna roƙon ku da akwai mana subscribing kana ku danna kararrawa haka ne kadai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun dora kayatattun shirye-shiryen mu sannan kuma muna roƙon ku da akwai mana comment a ƙasan wannan bidiyo kana ku turawa 'yan uwa da abokan arziki wannan bidiyo domin su ma su gani su amfana APC ta jefa al'ummar Najeriya a cikin ukuba cewar PDP babbar jam'iyyar adawa a Najeriya wato PDP ta zargi jam'iyyar APC mai mulki karkashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu da jefa al'ummar kasar cikin ukuba. Jam'iyyar ta zargi shugaba Tinubu da gazawa wajen inganta rayuwar 'yan Najeriya ciki har da janye tallafin man fetur da karya darajar naira da kuma gazawa wajen shawo kan kalubalen da kasar ke fuskanta ta fuskar taɓarɓarewar tsaro. lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar cikin kunci. A tattaunawarsa da BBC, mataimakin kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa Alhaji Ibrahim Abdullahi ya ce, lamarin ya jefa 'yan ƙasar fiye da mutum miliyan 150 cikin hali na yunwa a watanni biyu da suka wuce. Wadda ta bayyana a matsayin sakamakon munanan manufofin gwamnatin shugaba sai dai APC ta musanta wannan zargin tana mai cewa adawa ce kawai daga jam'iyyar PDP. Daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC Bala Ibrahim ya bayyana cewa PDP ɗin ce ta jefa Najeriya a mawuyacin hali da ake ciki tun asali. Kada dai ku kumanta kuna tare da kundin Hausa TV sa'annan kuma muna roƙonku da ku mana subscribing idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka. sannan ku danna ƙararrawa kana ku yi mana comment sannan ku tura wa 'yan uwa da abokan arziki kamar da muka kawo muku a kanin labaran cewa an kai mutum shida a kotu game da kuɗi da zinaran da aka kama a wani jirgi mutum shida daga zambia da kuma biyar daga masar sun gurfana a gaban kotu hakan ya faru ne saboda wani bakon jirgi sama da ya sauka a lusaka na ɗauke da zinari na jabu wanda nauyinsa ya haura kilogram 100 kusan dala miliyan shida da kuma makamai. Wani muhimmin jami'in 'yan sandan Zambia na cikin waɗanda aka kama ana zarginsa da yin leƙen asiri. Akwai kuma wasu takardu daga kotun da suka ambaci tsohon sojan Masar da kuma wani ɗan kasuwa. hukumomin masar sun yi ikirarin cewa jirgin na mutum ne kuma yana wucewa ne kawai ta alkahira sun ƙara da cewa idan aka sami waɗanda aka kama da laifi za su iya shan ɗauri har na tsawon shekara talatin. Duka-duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin a daidai wannan lokacin. Sai kuma an jima idan kun je mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kada dai ku manta kuna tare da kundin Hausa TV. Tashar kundin Hausa TV a shirye take tsaf domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku. don mu kasancewa cikakken ɗan wannan tasha ta kundin Hausa TV muna roƙon ku da ku yi mana subscribing kana ku danna ƙararrawa. Hakan ne kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shirye mu a gare ku. Sa'an kuma kundin Hausa TV mai alfahari ce da ku. Don haka ku yi mana comment sannan ku yi mana liking. Kana ku tura wannan bidiyo namu zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki domin su masu gani su amfana.